اذ تلقونه بالسنتكم bi بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم yayin da sashenku yake ruwaito wannan ƙagen daga sashi kuna yaɗa shi da bakunanku duk da cewa ƙarya ne kuma baku da masaniyar abun kuna zaton abu ne mai sauƙi, alhali kuwa abu ne mai girma a wurin Allah saboda abin da ke cikinsa na ƙarya da jifar maras laifi.